jihar kaduna kusan a iya cewa ita ce cibiyar arewa to sai dai kuma duk da irin matsayinta a arewacin najeriya amma fa tana nan yadda aka santa ganin yadda aka ɗauki shekaru a irin wannan yanayi da jihar kaduna ta samu kanta na rashin ci gaba ɓangarori daban-daban musamman wurin gine-gine da ƙarancin hanyoyi ballantana kuma gyare-gyaren hanyoyin kansu waɗannan dalilai su suka ƙarfafa wa al'umma gwiwa wurin neman canjin gwamnati a inda kuma aka yi sa'a aka samu biyan bukata sai dai kuma a daidai lokacin da aka samu canjin gwamnatin hanyar da aka dogara da ita wurin samun kudaden shiga a faɗin tarayyar najeriya ita ce man fetur wanda shine gwamnatin tarayya ke kasafta ta kuma turawa kowace jiha don ci gaba da gudanar da ayyukan yau da kullum duk da irin faduwar da farashin man fetur ya yi a kasuwannin duniya amma gwamnatin jihar kaduna ba ta yi ƙasa a gwiwa ba inda ta dukufa wurin samar da ayyukan rahe al'ummarta an ɗauki tsawon shekaru babu ingantattun hanyoyi da magudanan ruwa a fadin jihar kaduna amma a yau cikin jagorancin mai girma gwamnan jihar kaduna malam nasiru ahmad yan rufa'i kusan babu inda waɗannan ayyuka ba su leƙa ba a ɗaukacin ƙananan hukumomi 23 da ke jihar kaduna bisa la'akari da ayyukan raya al'umma da gwamnatin jihar kaduna ke shimfiɗawa kusan a iya cewa baya rasa nasaba da kudaden da ake samu ta hanyar karɓar haraji wanda hukumar tara kudaden haraji ta jihar kaduna ta da kufayi a yaushe. shugaban hukumar tara kudaden shiga ta jihar kaduna alhaji muktar ahmad ya yi ƙarin bayani musamman kan yadda hukumar ke jajircewa wurin tara kudaden shiga a faɗin jihar ta kaduna farko muna godiya ga allah muna kuma godiya ga jama'ar jihar kaduna da goyon baya da haɗin kai da suke bamu a wannan tafiya ta karɓar haraji nasarori da aka samu suna da yawa na farko babban nasara shine mun samu ciki, kuma allah mun yi sabuwar doka ta karɓar haraji a jihar kuma alhamdulillahi wannan doka tana aiki akan ba mu shawarwari akan gyaran da kawo gyaran da aka gani tana neman gyara wanda ko muna tattarawa idan lokaci ya yi shi a zamu zamu kai mashi mai girma gwamna wanda za a kai gaban majalisa a canja a nasara ta biyu shi ne yawan kuɗin da ake karɓa idan sun karu sun karu da wajen biliyan shida zuwa bakwai na abin da ake karɓa a baya nasara ta uku kuma wanda kuma shi nake jin daɗi shi ne jama'a kansu ya fara wayewa akan harkar a jihar ba kowa ne za a je a kama shagon shi da karfin sai a garba mai a ce don mai biya haraji ba a nuna ganin an daina haka a aka A ah, ita kuma wannan doka ita kawo wannan canji saboda za a baya za a ga an kama mutum da wai don mai biya haraji a yanzu ko sai dai mu je gaban kotu mun sami an ba da alkali ya yanke hukunci sai mu bi ka cikin ruwan sanyi ka kawo ah, akwai abubuwa da yawa waɗanda na haraji kamar a ƙananan hukumomi mutane sun fi sabawa ne da a tsaya akan titi ko a shiga kasuwanni a rage karɓar wannan taro sisi a hannun jama'a amma karɓar haraji a lokacin da ma'afafuwa mai manya-manya waɗanda sun fi wannan su saboda lalaci ne dai kawai na wajen karɓar haraji ba a kula da su akwai abin da ake kira kamar tenement rate na abin da ba wanda ke kula da wannan sannan akwai irin gidaje da sauransu na kuɗaɗen da suke biya na ko certificate daga babban ko duk wanda ya kula da wannan amma na kasuwanni wanda za a samu mai kosi a cikin tilasta mata ba da ɗari biyu inda yawanci a jiwa ke zuwa ba a ba gwamnati to shi ne za ka ji ana cewa ba a karɓa ba a karɓa amma tsarin da muke da shi yanzu su waɗannan kamfanoni za su shiga cikin lungunan na insha Allah abubuwan masu canja ƙalubalen taɓin haraji yana da yawa ban sani ba zai da shekara ɗaya a wanda ƙalubalen na yakan tuzo ta fuskoki da yawa musamman ta wajen ma'aikatan ma da aiki da su saboda inda aka fito daga baya a ko wani tsari da mutane suka saba da shi to gwamnati kuma ta zo ce a yi canji jan gwamnati ce ta canji to ka canja ra'ayin mutane masu baro inda suke da su dawo hanyar da canji ban kalubale na farko kenan na biyu su masu biyan harajin kansu sun saba akan cewa a ah, sun biya kudin nan ba su maganin da kudin suke zuwa bai zo muka zo ka sana ka ce su biya to kalubalen ya zo akan cewa in ka karɓi kudin dole sai ka nuna musu yadda kake da kudin sannan a gwamnatance abokan aiki waɗanda ba a cikin ma'aikatan nan suke ba a waje ne ma'aikatu ne na gwamnati a jihar kaduna akwai kusan ma'aikatu wajen guda saba'in da bakwai waɗanda dukkansu kan generating rabin to dukkansu kuma da a baya in sun yi su suke karba to yanzu ta wannan sabon tsarin doka sai ce a'a idan kun yi generator kan ku karba ku bari hukumar tara kudin shiga ta jihar kuma ita ya za ta karba ta tattaro ta gaya ma gwamnati ga abin da aka yi to mutum yana da alawa a nan shiga zo ka fuski ba karamin abu ba ne ba so suna da yawa amma allah cikin ikon shi a hankali mutane suna ganewa da su ma'aikatan namu da su masu biyan harajin da sauran abokan aiki waɗanda suke sauran ma'aikatu da sauransu suna ganewa a kan cewa dole mu karatun ta nasu mu yi aiki tare mu yi aiki tare ba don cigaban kowa ba don cigaban jihar kaduna da 'ya'yanmu da jikokinmu da suke zuwa a darakta mai kula da harkokin tara kudaden shiga ta hukumar tara kudaden shiga ta jihar kaduna ya yi karin haske shi ma dangane da wannan kokari da suke yi a yanzu dai muna karban haraji ne through the banks through bankuna ba ma karban kashin yanzu a bisa ga sabon tsarin na kaduna state tax law dalilin da ya sa ga kawo sabon tsarin shine gwamnatin ta zo na ta duba a baya can da ake karban cash an bincike an gane cewa kudaden ba sa shiga a na gwamnati yawa wayansu suna karɓar kudin suna sa aljihu so gwamnatin ta duba ta ceto? dai za a samu cin nasara a karban haraji to a dinga zuwa banki a biya kudin kada a ba ma wani cash in ka biya bank ka ba da gaskiya kudin ya shiga account na revenue kenan ko kuma account na gwamnati shi yasa ka dakatar da shi duk wanda ya san ya kamata ya biya haraji da bai biya ba ko kuma da baya biya shawara nake bashi ya yi kokari ya je ofishin cut irs ya je updating tax records shi wasu daga cikin al'umma waɗanda suke biyan kudaden haraji su ma sun nuna cewa biyan kudin harajin na da matuƙar muhimmanci wanda shine zai ba da dama gwamnati ta ci gaba da ayyukan raya al'umma ina biyan haraji kwarai da ni ma'aikacin gwamnati ne kuma sannan abubuwa da dama sukan sa kan biya haraji na kan biya haraji na mota shine vehicle license da kuma na yanzu ma abin da ya kawo nan na zo na biya kudin driving license wanda wannan driving license din akwai 40% for the state government 60% for the federal government according akan yadda na samu amma ban da tabbacin shi akan haka kuma dai dai gwado na biya har ma na yi capturing ina biyan haraji saboda in zama mai ladabi ga gwamnati kuma in samu duk abin da nake so ko wurin aiki ne don in baka biyan haraji zai iya hana ka samun aiki da waɗansu abubuwa kuma haraji yana daga fila na samun ci gaban al'umma saboda me dukkan al'umman da take biyan haraji yana nuna cewa tana da ladabi ga wannan shugabanci na jiha kuma in Allah ya da duk abin da wannan al'umman take so gwamnati za ta iya ba basu saboda suna da musu da'a so kuma yana daga cikin cikin addini namu wanda ya ce kuma ne ya bada abun da aka yi taxin din shi da ya bada a matsayin shi na dan kasa yana da mahimmanci saboda ya ba gwamnati daman aikata ayyukan da ta yi kudurta za ta yi kamar hanyar da ta fara yi za ta yi wato za ta buɗe hanyar na angon dosa wannan aiki ne wanda al'umma za su karu da shi hanyoyi kamar na kawo nan da wannan da aka buɗe aka ƙara bunkasan tafiyan al'umma da kuma rayuwar al'umma da kuma ah, irin jin daɗin al'umma duk wani abu shi ma wannan wani abu ne wanda zai ce lalle gwamnati tana yin abun da take karba daga wurin mutane amma a mu na masu biyayya gare su yes i pay tax ina biyan haraji in baka biya haraji ba babu yanda za a yi gwamnati ta yi ayyukan da ya kamata a jiha ko a ƙasa baki ɗaya saboda gwamnati na buƙatan kuɗin shiga wurin yin wayannan ayyukan so in ba ka biya harajin ka ba babu yanda za a yi ta samu wayannan kuɗaɗen shiga ɗalibi ne kuma ina da business da nake yi so ina biyan ta kowane bangare na biya kuɗin makaranta akwai haraji da ake cirewa sannan kuma ta bangaren aiki na akwai haraji da nake biya cikin kwanakin nan zan ce mun samu gwamnati da ke da buri ta kuma yunkurin yin ayyukan da ya kamata a jiha zaka ga ana yayin tituna da kuma wasu ah, magudanan ruwa wanda ta hanyar wayannan kudaden ne kadai za iya yin wayannan ayyukan so ni shawara na ga mutane shine mu biya kudaden nan na haraji saboda gwamnati ta yi bunkasa jiha da kuma ƙasa ga baki daya ah, ta hanyar samun kudin shiga his tax and then pray for better nigeria tun daga lokacin da aka fara karban harajin shin an samu ci gaba koko akasin haka alhaji muktar ahmad shugaban hukumar tara kudaden shiga ta jihar kaduna ya yi karin haske abin alfahari ne ni a waje na idan mun je wajen mitin ko da na ah, shugabanni ne na tara kudaden shiga na jihohi da sauransu za ka ji suna maganan kaduna daban saboda suna ganin inda kudin suke wanda suke fitowa daga kano za su wuce nan su tafi abuja za su ga ai mun ga an yi kaza a kaduna wanda suke mutuwa daga plateau za su ce mun ga an yi kaza aka sauransu to bari kuma mu da muke cikin jihar kaduna akwai ayyukan da muke gani wadanda a baya ba ma ganin su kuma duk waɗannan kuɗaɗen ne har cewa suke wai ku na muke samun kuɗin da ake wannan aiki ba wani abu ne ba yan ƙananan tarozin da muke tara a jihar kaduna da su ne ake akwai asibitoci da za a yi gyara waɗanda arzikin ba da kwangilan ana ana kira due process ana tattara takardun ayyukan gida da sauransu da makarantu manya da ƙanana wasu za a gina sababbi wasu kuma za a gyara su aikan kwalbatin nan da aka faro domin nan sami dan tseko saboda wasu yan abubuwa na sha'anin aiki wanda aka samu wanda na sa an gama gyara za a koma insha Allah a ci gaba da yin su sannan tun da aka kafa ta wannan gwamnati zuwa yanzu a rike albashin ma'aikaci a ce an shiga wata kwanaki da yawa ya ya kafa ce harkar gaskiya akan biya akan lokaci akwai jihohin na har yanzu suna bin bashi wata tara wata shida wata bakwai sai mun je wajen mitin naji suna faɗa sai abin ya ringa ɗaure mu kai musamman mu ma'aikatan mu inda mun dan samu wani gashin kan kaɗan mukan biya namu ma tun wajen ashirin da uku zuwa ashirin da uku ga wata kafin ma a biya na na jiha so akwai abubuwa da yawa waɗanda a baya babu su yanzu kuma muna ganin su a cikin wani abu kuma saboda tunan da ake biyan kudin haraji na da matukar muhimmanci ga kowane dan jihar kaduna wanda biyan harajin shi zai baiwa gwamnatin jihar kaduna dama domin ci gaba da ayyukan raya al'ummarta kira da zan yi ga masu biyan haraji a jihar kaduna shine a daure a ciji a ci gaba da biya saboda mu sai mun maka mu faɗa mun gano cewa daga inda muka fito din nan farashin man nan ba wai dan ya hausa mu zai zauna ba man wata na ma karewa zai kasashen da cika ci gaba da yawa kasashen da suka zuwa da yawa ba ruwansu da harkar albarkatun ƙasa da ke ƙasa da haraji ne suke rike kansu duk wani alƙawari da wani gwamnati za ta idan babu waɗannan kuɗaɗen to ba abin da za a iya aiwatarwa a dauri a biya haraji mun tabbata cewa karkashin malam ahmad nasu ya rufayi gwamnan jihar kaduna mai adalci in an ba da wannan kuɗin za a gani a ƙasa na gode